This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a shirinmu na hantsi a kan mita 16 da 25 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya dukkansu a FM. kuna iya sauraron wannan tasha a yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum yanzu ma mahmud lalo ne tare da sahabi imam aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa tsoffin 'yan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin bada fansho a najeriya suna korafi mu 'yan sanda wanda muke wannan sabon scheme din a cire mu daga contributory pension scheme saboda an cire soja an cire sss za kuma ku ji cewa a jihar taraba zaben sarki pantizin ya bar baya da kura yayin da wata kungiya mai rajin kare demokuraɗiyya ke korafi kan yadda gwamnan jihar bauchi ke ciwo basussuka daga waɗannan za ku ji da ma wasu rahotanni idan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai shugaban amurka barack obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar taron koli da ake yi a birnin paris dangane da sakewar yanayi wajen ɗaukan matakai da za a iya ganin aukin su wajen kawar da damuwa da a iya shiga da kuma kare duniyar baki ɗaya. Mr. Obama ya ci shugabannin kasashe da suka hallara a taron kolin duk sun fahimci bukatar a ɗauki matakan gaggawa na rage hayaƙi da ke daga na'urori masu amfani da man fetur da danginsu ya ba da misali da irin ci gaba da aka samu a Amurka da ma wasu kasashe. A halin da ake ci kuma Amurka da China kasashe biyu da suke da masana'antu da suka fi gurɓata yanayi sun sake nana ta ƙudurinsu na ɗaukan matakai da za su rage hayaƙi mai gurɓata muhalli. sun ta hakan ne a taron koli da ake kan sakewar yanayi a birnin paris na faransa jami'an diplomasiya amurka da na sojinta suna kira ga rasha da kuma turkiya da su sassauta lafazinsu suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gaddama da kasashen biyu suke yi kan harbe jirgin yakin rasha cikin makon jiya kusan kan iyakar turkiya da siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin tashina jami'an tsaron amurka sun faɗa jiya litinin cewa rasha ta ƙarfafa matakan sojinta a siriya ta wajen girke makamai masu linzamin sufuri wato linzamin sufuri samfurin s-400 a sansaninta da ke sham ɗin kamar yadda ta yi alkawari jami'an tsaron na amurka sun yi gargaɗin cewa matakan da rashi take ɗauka abin damuwa ne wanda zai buɗe wani babi mai haɗari na ɗaukar matakai da ba za su haifar da ɗa mai ido ba kuma ya kawar ya kawar da hankali daga yaki kan ƙungiyar isis a wani yunkurin neman shawo kan lamarin babban hafsan hafsoshin amurka janar joseph dunford ya kira takwaran aikinsa na rasha general valery gerasimov wanda jami'ai suka bayyana cewa tattauna wasu a zaman mai ma'ana sai dai sun ki su bada da ƙarin bayani kan abin da suka tattauna a kai asusun bada lamuni na duniya wato imf ya sanya takardar kudin china da ake kira yuan cikin jerin kudade da zai yi amfani da su hakan yana kunshe ne cikin sanarwa da bayanai da asusun ya bayar jiya litinin ana ganin wannan mataki zai kara kasar ta sin kima ko daraja china ce fa ƙasa ta biyu a girman tattalin arziki a duniya baki ɗaya bayan amurka asusun imf ya ce takardun kuɗi na yuwan wadda kuma ake kira rimbimbi ya cika dukkan sharuɗa da ake bukata saboda haka za a shigar da shi ƙare kan kuɗaɗen dalar amurka da takardun kuɗin euro da yen na japan da ma fam na ingila a jerin kuɗaɗe da asusun ke iya amfani da su mizani da imf yake amfani da shi wajen ba da rance ko lamuni ga kasashe 188 da ke zaman wakilai a wannan kungiya matakin zai fara aiki ne daga watan oktoban baɗi babbar daraktar asusun christine lagarde ta ce yanke wannan shawara yana da muhimmanci a yunkurin shigar da tattalin arzikin china a tsarin kuɗin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a burkina faso jami'an zaben kasar sun ce tsohon firayim ministan kasar a zamanin mulkin blaise compaore kamun su raba gari mark christina kabore shine ya lashe zaben shugaban kasa wanda ya ba shi damar zama shugaban kasar da ke afirka ta yamma a karan farko cikin shekaru masu yawan gaske gabanin a bayyana sakamakon zaben wanda ya nuna kabore ya samu kashi 53 cikin 100 kuma kwarekwarar zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi zaferin diabre ya samu kashi 30 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa kamfanin dillancin labarai na faransa a cikin rahoton da ya turo daga wagadugu ya ce da bere ya yi tattaki zuwa helikwatar kabore inda ya tashi murna mutane miliyan biyar ne suka yi rijista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha hudu waɗanda suke neman su shugabanci ƙasar da farko an ayyana zaben cikin watan oktoban bana amma aka jinkirta shi na wani ɗan lokaci saboda wani juyin mulki da bai samu nasara ba sakamakon harin da aka kai a birnin paris jiya litinin amurka ta tsoke shirin ta na kyale mutane daga kasashe 38 a faɗin duniya su shiga kasar ba tare da visa ba yanzu ta dauki karin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa nan amurka fadar white house ta shugaban amurka ta ce hukumar kare cikin gida da ake kira homeland security ta sauya shirin shigowa babu bizar yanzu za ta tantance ko masu sha'awar zuwa kasar sun ziyarci ƙasashe da amurka take kallo a zaman mafakar 'yan ta'adda bugu da ƙari hukumomi a washington suka ce suna tunanin fara aiki da wani shiri na gwaji na ɗaukar bayanan masu shigowa amurka da za su hada da ɗaukar hoton yatsu ƙarƙashin shirin kamin a ƙyale matafiyan su shigo nan amurka duk shekara akalla mutane miliyan ashirin ne suke shigowa nan amurka daga kasashe 38 da amurka take aiki tare da su karkashin wannan shiri to labaran duniya kenan kawai gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka To yayin da ake taro kan sauyin yanayi a Paris, wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya duba mana girman matsala a Najeriya ga kuma rahoton da ya aiko mana. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kiran samun haɗin kai tsakanin shugabannin ƙasashen duniya da cimma matsaya guda na magance matsalar ɗumaman yanayi a duniya. a da dai 'yan najeriya kamar sauran al'ummar duniya na nuna ta baba game da illar da yanayin ke haifarwa amma yanzu za a ce gani ya koriji musamman idan aka yi la'akari da illar da ɗumamar yanayin ke haifarwa musamman idan aka yi la'akari da ambaliyar ruwa kama daga nan kudancin najeriya zuwa arewacin kasar da kuma fari ko rashin ruwan saman a arewacin najeriya bayan ɗan karen zafi da ake fuskanta ko da kuwa yanzu aka ɗauke ruwan sama wannan matsala ce dai ya sa jama'a da gwamnati fara ɗaukan matakan magance matsalar dumaman yanayin wanda shine ya kai ga gudanar da taron na birnin paris bayan wanda aka sha gudanarwa a wasu ƙasashen duniya irin su jamus da brazil da amurka da dai sauransu farfesa ahmed sadauki shine shugaban sashen kula da matsalar dumaman yanayi da muhalli na yammacin afirka mai cibiya a jami'ar kimiyya da fasaha da ke bina kuma ya min ƙarin haske game da matsalar dumaman yanayin to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yadda muke shuka ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta wato yadda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi yadda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi har hatta ma da jirgin kasa to sannan kuma hatta lafiyan jikinmu ne yanayi ma eh, yana iya shafansa sosai ba kaɗan ba. Sare bishiyoyi dai yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da ɗumamar yanayi a duniya kamar da Dr. Fatima Sule wata ƙwararriya akan harkar kula da muhalli ta shaida mani. Wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo ɗumamar yanayi Eh, kankara ta narke ruwa ya yawa a sama shikenan ya zo kuma in an zo hadiri ya tashi za ka gama irin ma ruwan da ake ma da iska da abubuwa da ga nan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozon laya to duk shine ya jawo mana wannan masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar dumaman yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar farfesa sadauki ba nan gizo ke sakan ba a najeriya kasan wato dokoki a najeriya suna da yawa ni na imanin cewa da kyar zaka samu wata kasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin nan na najeriya amma wato abi dokan ne shine matsala ko ina mafita kenan ga dai malam sani wani bafullaci ne da shawara abin da zan kira da gwamnati sai da gwamnatoci ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya da na jiha baki ɗaya su zamanto masu kokari wajen mai da inda aka sare a mai da wurin a jejin gwamna a killace shi a hana sara ga wurare za su kyau zai hana hamada insha Allah zai hana dumamar yanayi yanzu dai fatan 'yan Najeriya da sauran al'ummar duniya shine na samun nasarar taron birnin Paris na magance matsalar dumamar yanayi domin kare duniya daga hatsarin da take fuskanta baban yajibirin murya Amurka daga Lagos nigeria. To yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ware domin yin dubi kan halin da ake ciki game da yakin da ake da cutar AIDS ko kuma sida a duk faɗin duniya. Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan irin girman matsala a jihohin Adamawa da Taraba. yayin da a wasu kasashe ma ake muna nasarar da ake samu da fa alamun akwai saurari na akaba a yaki da cutar a arewa maso gabashin najeriya inda ko aka samu ma karuwar masu ɗauke da kwayar cutar mr johnson abraham shine shugaban kungiyar masu ɗauke da kwayar cutar a shiyar arewa maso gabashin najeriya ya koma danganta karuwan ne da shakulatin bangaren da ya ce gwamnatoci na yi lamarin da ka zama babban barazana ga al'umma matsalan dai za mu ce ah, a wannan yanki namu gaskiya yin kaurin a suna da wannan yaduwa da wannan kwayar cutar kamar za ka duba taraba za ka samu muna da eh, wato prevalence wato yawan jama'an da suka kamu da wannan kwayar cutar ya haura kusan digo goma da wato kashi goma da digo biyar to alhali ka gani national prevalence kuma bai kai ko kashi biyar ba to ya nuna kenan fa ah, state a north east taraba ta zaman kusa gaba a arewa gaba daya a wanda suke dauke da wani kwayar cuta kuma ba karamin masifa bane wannan gwamnati na najeriya a gaskiya karya ba kyau ba ta sa kudin ta cikin aikin hiv ba illa kwatace ta ciwo bash na world bank illa ba wannan ba bari ka taba ganin kwaran budget wanda nan a ce ko state government ko federal government ce ce ta ba da wannan a cikin health budget akwai ga wannan specific na hiv aid babu to koya ma dangantakar matsalar da rikicin boko haram haila yau dai ga shugaban masu dauke da kwaya cutar to matsala din yanzu ba yanzu ka je inda wa'inda suka gudo yankin borno adamawa zuwa taraba kuma wa'inda ma suna cikin kam kam inda aka tara wato wa'inda suka gudu saboda suka bar gidajensu saboda wannan yaƙi da boko haram da ake yi to baraka ma san ko wa'inda ma suna dauke da kwayar cuta ko suna sha magani ba ba za ka ma san ko kuwa mutum nawa ne ma inda suka gudo din ko suna sha magani ko babu ba ya shafe mu saboda yanzu idps kam na taraba state ba musa sa gudanarwa ba a zama na yanzu haka nan to a cikin idp camps ina dole na kowa da suka sha wannan magani to dole ne kuma a wannan idp camp ba za a rasa masu jima'i a wannan wuraren ba kamar yadda kididdiga ke nunawa a jihar adamawa akwai fiye da mutum dubu hamsin da ke shan maganin kwayar cutar mrs farajam na kungiyar spring hope wanda ta shafe fiye da shekaru goma tana dauke da kwayar cutar ta ce yanzu kan sun dawo fara daga dakiyar gwamnati. Kuka mun kuka mun gaji yanzu kuka dage mun ce to gara mu taimaki kanmu. Kuma babban abin da ma ya fi dame mu shine ko da ba za su taimake mu ba mu tabbatar mana cewa duk lokacin da mun je asibiti za mu samu magunguna. a yalwace za mu samu kuma likitoci ba mu da damuwa wannan in sun so kai su ba komai dama kamin cutar ma ya same mu muna cin abinci kamar adama kusan haka lamarin yake a jihar taraba wanda ita ma ke kan gaba a yau masu dauke da kwayar cutar malama bilkisu mamman ita ce shugabar kungiyar mata da ke dauke da kwaya cutar a jihar ta ko na halin da suke ciki a yanzu gwamnati kuma ta ce za ta taimaka mana har yanzu dai ba wani abu da gwamnati tana manna sai dai kai da mu je asibiti kai mu amsa magani mu da gida za ka ga mace na da kwayan cutar na ita mana da shi haka ba aiki ba wani sana'a ba to kowane shiri hukumomi suka game da bikin na yau kuma za a zagaya don a faɗakar da al'umma don su fito su yi gwajin jini a tabbatar in baka da shi mun gode allah sai kuma ka ci gaba da karewa in kuma bisa kaddara aka samu kwayan a jikin mutum to bai zama lasi na cewa shi kenan mutum ya halaka ba a yanzu akwai magani ana ba da magani kuma a sha shi kyauta alhaji ibrahim abba sale kenan da ke zama shugaban hukumar yaki da cutar a taraba wanda kuma fata ma shine allah sa ke ɗaukar matakan hana yaduwar cutar yayin da kuma waɗanda ke ɗauke da kwaya cutar ke buƙatar kulawa ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya kuna tare ne da sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe ɗaya ne na dare da kusan kuta bari mu shakata da wannan waka Allah ya dama zakariya dama samu arziki mai na sha kai na ta koriya da hadu malangal kiya kake Allah ya da ma ta koriya da hadu malangal kiya kake ki. ya da ma ai da kiya da madari ya shi ya sani sare ba abin luba gare ba yana dadin gita ta ya walkalo mai ya ce na ta koriya da hadu malangal kiya Allah gyara bayan dari ya toma huntu ya shirya ya sani sarai ba abin ruba ga rai ba yana daɗin gita ta yawar kalo mai yare jere zakoliyo da hadu haka Allah gyara akwai ranar dogo akwai ta gajere doki domin zuka akan yi shi shi kawo jaki a tattalo kaya a aza mai ana bugu aiki na kenan zakoriyo da adu magangal gira kake alaga da ma zakoriyo da kaduna yala da mai ya san je zakoriyo mutumin keke ne zakoriyo da adu mutanen kaduna da mai ya san je zakoriyo da ne kodiyo na ya da dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka bari mu je jihar Bauchi inda wata kungiya mai rajin kare mulkin demokuraɗiyya ta nemi da a binciki gwamnan jihar muhammadu abubakar abdullahi saboda zarginsa da ta yi da yawan ciwo ba basuka da kuma yadda ake tafiyar da kudaden jihar ba bisa ka'ida ba wakilin murya amurka abdulhab muhammad na ɗauke da ƙarin bayani yakubu alhaji jibrin shine sakataren kungiyar akwai wanda suke faruwa wanda yan jihar bauchi ba su san menene ake ciki a gwamnatance ba kamar me da me kenan yanzu misali an karɓo wasu kuɗaɗe da ba mu san kansu ba a ina a karɓo kuɗin jihar gwamnan jihar bauchi ya karɓo wasu kuɗaɗe bashi daga uba yan miliyan dubu hudu to kuma ba a yi bayanin ga abin da ba da wannan kuɗi ba ko ba mu san wanda ya bada izini an so wannan kuɗi ba ko muka fidda shaidan abin da muka gani ya faru a gwamnati. shaida kamar menene shaidan ku kamar document na wanda aka an so kafa aka kabo bashin da shi ya faɗa wa mutanen jihar Bauchi ya zo ya gaji bashi na biliyan ɗari da ashirin da biyar Wanda kuma ta ya zo karɓo naka akwai shaidan abin da ya faru ne yanzu kamar maganar matansa kowane wata ana ba su impress wato kuɗin da ake gudanar da ofis na matan gwamna miliyan uku da ake ba su shi wannan ma abin tuhuma ne tunda baya cikin kundin tsarin mulki ko kaɗan ko ba su muka zaɓa ba su ba na cikin gwamnati bane shi aka zaɓa. kuna da tabbacin cewa ana ba da wannan kuɗi. muna da shi tun daga sa hannu sakan takardar muna da shi akwai kuma sa hannu sakan takardar ba ya muka masa ba. a nasu jawabin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dokokin jihar bauchi wani rabul yakubu shehu abdullahi ya ce gwamnan ya sami amincewar majalisar. amma dai gwamna ya sanar cewa zai ba da wannan kwangilan kuma a cikin kasafin kuɗi ya faɗi adadin kuɗin da ya saka a bajet din wannan aiki amma ba da aiki sai bayan ya samu amincewar majalisa ta sa shanu a kasafin kuɗin tukuna kafin a ba ma kamfanin da ya kamata su yi kwangila wannan gwamna kowane lokaci yakan ce an bar masa bashi an bar masa bashi yake shi ma gashi ya shiga cikin masu cin bashi wancan abin da ya gada ne yake kukan cewa an bar mishi bashi na albashi kawai abin da yake magana bashin da aka bari ya gada dole ci bashi ya biya bashi so saboda haka ya zama mishi wajibi ne ya karbi wannan bashin da ya biya ko mun yarda da cewa ci bashi wanda duk jiha in an yaka so san cewa ana kokarin a yi musu abubuwan da zai zama an samu abubuwa na more rayuwa a dangane da batun da wasu kafafen yaɗa labarai suka ruwaito kan yiwuwar canje shekar gwamna daga apc zuwa pdp da kuma rashin jituwar da ke tsakanin gwamna da shugaban ƙasa muhammadu buhari kakakin jami'ar apc a bauchi awal jalla ya ce wannan batu ba shi da makama wannan magana ba ta da tushe ba ta da asali in ka ji ana yada irin wannan jita-jitan mutane ne da watakila sun rasa mafaka ma suna nema su samu hanyar shiga suke ta yi suke yada jita-jitan su babu wani magana da ta hada Mohammed Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi da jam'iyyar CDD shi mai girma gwamnan jihar Bautin nan da Muhammad Abdullahi Abubakar ko sati bai yi ba yayi wani shiri na gagarumi domin yadda zai kullo wa jam'iyyarsa ta APC. Ana batun cewar shi MA cewa ba sa ma shiri da shugabannin kungiyar a sama da ma ɗungurungun kansa janar Buhari. Wanda ma ya kawo zancen bai san ma mi ake jam'iyyar APC daga mataki na ƙasa har zuwa na mataki na jihar Bauchi ba. Saboda haka wannan wani abu ne wanda babu shi kuma batun ka ce wai shi mai girma gwamnan jihar bauchi ya shiri da shugaban kasa wannan kawai zance ne ta yan sun rasa ma abin da za su faɗi suka rasa me za su yi da kuma abin da za su yi suka kawo irin wannan maganganu dalili ko ne. sai dai a halin da ake ciki gwamnatin jihar bauchin ta tilastawa ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchin yin rantsuwa kan ba za su bayyana asirin gwamnatin ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to 'yan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin bada fansho na najeriya da aka bullo da shi a shekara ta 2004 sun rubuta takardar korafi ga majalisar dokoki ta ƙasa da kano ga mahmud ibrahim kuri da ƙarin bayani a shekara ta 2004 ne majalisar dokoki ta najeriya ta zartar da dokar da ta yi garan bawul ga tsarin biyan fansho ga ma'aikatan gwamnatin ƙasar inda aka baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar tafiyar da harkokin fansho kuma a hannu guda gwamnati ta ja baya daga sha'anin biyan fansho ga ma'aikata. Al'amarin dai ya shafi ma'aikatan da suka yi ritaya ne daga shekara ta dubu biyu da 2004 zuwa yanzu. Gwamnatin tarayya ta Najeriya ita muka yi aiki. Saboda haka babu wani hujja da za a kai mu wani kamfani a ce shi zai biya mu fansho. Tunda su na bayan mu ko wanda suka yi ritaya kafin mu ana biyan su abin da ya kamata mu ko ba a biyan mu. kamar yadda aka cire waɗansu misali an cire sojoji daga wannan tsarin an cire ss eh, daga wannan tsarin to polis mu ma ya kamata a cire mu daga wannan tsarin domin abin da ya waɗancan kusan shi ya yi mu kamar ma ss ai polis ita ta haifi ss a cire mu daga wannan tsari mu rita police officers haka muke bukata asp tijjani abdulkadir kenan shugaban kungiyar 'yan sandan da ke karbar fansho karkashin sabon tsarin dokar fansho ta najeriya sunana asp sai dugar ba ritaya sanda na ritaya a police ina kwanci a asibiti sanda aka aka ce za a biya ni na, cikin kashi hudu aka baka aka bani kashi daya wanda da ita pen ta yi mana alkawar cewa idan za mu saka mu register da su cewa idan za ka ritaya za a baka 50% na nema a kara mun in biya kuɗin asibiti suka ce ba cikin dokansu dan guntun motar nake hawa shi na sayar na biya kudin asibiti da shi kuma tun daga sana har yau ina ina shan magani ina da yaya 28 ina da mata biyu amma a wata dubu talatin nake bani saboda haka dole sai na hada da bara kamin ci abinci a wata abin da nake nufi da bara maula ina da kudi a sa yanzu roughly ya kai fa miliyan biyar amma wata yau sai da ban dubu talatin kuma ban da wata hanya da zan bi in taba wannan kudin Da yawa dai daga cikin tsaffin 'yan sandan da wannan tsari ya jefa cikin halin kaka na kayi tare da ma iyalansu na cewa yanayin dokokin aikin ɗan sanda ya taimaka wajen shiga halin masifa da suke ciki a yanzu haka. Sunana Yahaya Abdullahi. Akwai doka da yake kiran uh, police regulation. Ya hana ɗan sanda kana aiki ko kana ka haɗa aikin ɗan sandan da kasuwanci ko kuma kana aikin ɗan sandan kana koli. shi ya sa yawanci 'yan sanda in aka yi ritaya za ka gansu ba abin da suka ajiye yanzu abin da muke son majikan dokoki na ƙasa shine mu 'yan sanda wanda muke wannan sabon scheme din a cire mu daga contributory pension scheme saboda an cire soja an cire sss kuma an ka duba eh, tsarin mulki na najeriya dokoki na najeriya ya nuna ɗan sanda shi ma soja ne Ga alama dai akwai bukatar 'yan majalisar dokokin ta Najeriya su sake nazarin wannan doka da ta kawo sabon tsarin biyan fansho ga ma'aikatan ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. zaben sabon sarkin fantizin na jihar taraba ya bar baya da kura abinda ya sanadiyar yin murabus din shugaban rikon ƙwarya na karamar hukumar zin malam haruna konko ga sanusu Adamu da ƙarin bayani. rawar da ya taka gabanni da kuma bayan zaben sabon sarki fantizin in ji tsohon shugaban rikon kwarya na karamar hukumar zin da ke jihar taraba malam haruna konko shi ya yi sababin barazanar da ya ce ake wa rayuwarsa da ya tilasta shi ajiye mukaminsa in na zan ci gaba da zama a kan kujerar abin ba zai haifa mana cikin alkhairi ba ya sa na kera da kyau ni don ganin a samu zaman lafiya a kamin hukuma na gara in sauka tun rasuwan shi eh, mai martaba sarkin zin an yi nemi hanya da za a nemi a ci mutunci na Allah bai yi ba wanda ina so in giya ma ya kai wata ɗaya bana iya kwanta a karamar hukuma ta local government nawa dalilin yadda suke trace alliance na matasan sun ɗauki doka kuma manyan namu suna ganin suna mara musu baya akan abubuwa da suke yi. Ina tsammanin watakila ka tuntuɓi gwamnatin jihar ka da yake ita ta baka wannan kujera ka shaida mata irin hali da. Na giya wa gwamnati ga hali da ake rayuwa na yana danjan ga yadda matasa suke ɗaukan eh, doka a hannu na rubuta wa security ba wani mataki da aka ɗauka game da wannan ya sa kawai ni na yanke wa kai kaina shawara na ce bari ɗauka. Na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Taraba DSP Joseph Kwaji ko suna sane da barazanar da tsohon shugaban rikon kwarya na ƙaramar hukumar Zingmalan Haruna Kwanko ya ce ana wa rayuwarsa. Samu da wannan rahoto da wani ƙara ofishali kan ga abin da ke faruwa da shi. Da yake mai da martani mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan hulɗa da kafofin yada labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce da lauje cikin naɗi. shi da kansa ba shi ne cewa na local government ba eh? shi da kansa a cikin wayannan suka zanna kwamiti ba tun sarautar sarautar zan ba ya tambi kansa ya tambi mutanensa wani laifi ya yi ya danganta sanusi ya danganta na rohun na ya playa na hayaniyar zin mu ba mutanen zin ba mu shi kan ya san hayaniyar zin ai ta ana masa haka ne ai masa haka ne shi ya tambi yawansa ya tambi kansa ma ya zanna ya yi nazari ya tambi kansa wani laifi ne na yi ma mutane na da ake so a bani damuwa haka ba wani gwamnati a wani ana hali shi ne ga ra'ayin wani daga cikin masu kallon yara korar da zaben sabon sarki fantizin din ya bari alhaji sani kona abin da yake faruwa azin abu ne wanda mutane suke da fasara daban-daban in ka je ka shiga ko kai dan zin din ne in baka bi abin da mutane suke so ba za ka shiga rigima da su rigiman su kuma akan wane ne zai karbi sarki da abbas wanda ya rasu galibi mutanen zin da musulmai da krista sun ci shi wanda ya hauna ne waɗansu kuma suna da ra'ayi watakila suna gani suna da wanda a ra'ayinsu shi ya fi in ka je ka shiga rigiman ko ta cika ko kai nasara. Sanusiya da mu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Mara lagai gaida Sanusi Adamu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Yau ne ra'ayi na karkashin kan kan ba kan da ake yi a kogi tsarin gaskiya yan siyasan mu suna allah dukkan abin da ya samu wannan ba zai bari su ba don haka su yi al'amuran tsakani da allah yadda ya dace ba a ce wanga lauya ba a ce wanga lauya mai magana aminu mai kata unguwar galadima kwanta gora ta jihar nejin najeriya inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta a cikin jihar sokoto ra'ayi na shi ne zuwa ga eh, kamfanin nnbc na na ƙasa ka taimaka ma talakawan najeriya bisa ga wadatuwan mai ana to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban amurka barack obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar taron koli da suke a birnin paris dangane da sakewar yanayi su ɗauki matakai wadda za a iya aunawa wajen tasirin su a rage damuwa da za a iya shiga da kuma kare duniyar baki ɗaya. jaman diflomasiyar amurka da na sojin ta suna kira ga rasha da kuma turkiya sassauta lafazin su suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardamar da kasashen biyu suke kan harbi jirgin yakin rasha cikin makon jiya kusa da kan iyakar turkiyya da siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin tashina asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya sanya takardun kudin kasar china da ake kira yuwan cikin jerin kudade da zai yi amfani da su hakan yana kunshi ne cikin sanarwa da bayanai da asusun ya bayar jiya litinin masu haruwa abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu yanzu a madadin sahaba imam aliyu da chibahiro diodone da kuma mu mr jimmy cook mahmud lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.